أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ala ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده إلى yan uwa masu kallon mu da بصغاري muna muku sallama irin ta addinin musulunci muna ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mu da sake saduwa a cikin wannan shiri na mai albarka shiri da yake bayani a kan ladubban neman ilimi ladubban neman ilimi wasu ginshiƙai ne da suke in kafu to ilimi kuma zai samu ilimin ya zama mai albarka ilimin ya zama mai amfani idan aka rasa waɗannan ginshiƙan to su ya zama ilimin ko dai a rasa shi ga baki da ko kuma wani ya billah ya samu amma kuma ya kasance da ya albarka ba babu alkhairi a cikinsa sannan kuma ba za a ci gajiyarsa ba Allah ka tsare mu ilimin da ya zama ba shi da amfani ko mara albarka wannan insha Allah ta'ala shine majalisun na talatin a cikin wannan shiri mai albarka idan ku manta ba yan uwa masu kallo da saurare muna muku muna yin bayani ne akan ladabi na gaba daga cikin ladabba na ɗalibin ilimi wanda ya waje bai da su a daidai lokacin da yake neman ilimi shine kuma da lokaci babu mutumin da ya waje ba ya ɗau lokacinsa ya ci gaji ya yi amfani da shi har ya bari lokacin ya kure masa fiye da dalibin ilimi domin rayuwar tasa gabaci ne a cikin lokacin take rayuwar tasa ita ce lokacin nasa a lokacin da ɗan adam musamman ɗalibin ilimi ya tozarta lokacin sai cikin gajiyar lokacinsa to rayuwarsa ce gabaki yake tozarta ta rayuwarsa ce ke kassara ta yake kassara ta yake aiwatar da abubuwan da za su zama marasa kyau a cikinta Allah ka tsare mu daga barin lokacin mu ya tafi a banza ko kuma mu cin gajiyarsa mun kawo bayani daga alkur'ani mai girma da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da suke nuni zuwa ga muhimmancin lokaci a alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala dan ya nuna mana muhimmancin lokaci da kuma kula da shi yi rantsuwa da lokaci da sigogi mabambanta a cikin alkur'ani sannan bayan haka Allah ta'ala ya lissafa mana cikin ni'imomin da ya mana akwai ni'ima ta lokaci wannan ma kusan malamai suna cewa ita ce babban ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ga dan adam wato ni'imatul ijadi wal indad ni'imar Allah maɗaukacin sarki ya samar da mutum sannan kuma ya daɗa masa lokaci ya ta daɗa masa lokaci domin a cikin wannan lokacin zai bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala har ya zama ya kai lokacin da Allah ta'ala ya iyakance masa ya koma Allah maɗaukacin sarki ya saka masa da aljanna sa mafificiya sannan mun kawo mm, bayani shaidu daga sunna an sallallahu alaihi wasallam da suke nuni zuwa ga mahimmancin lokaci mun ambaci yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga lokaci cikin ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya madan adam kuma cikin abin da za a tambaye shi ranar gobe alkiyama yayi da wannan lokacin nasa a yau insha Allah ta'ala bayan wannan ɗauraya da muka yi yi bayani a kan alwaktu inda ulama salaf ya malamanmu magabata suka kula da lokaci ne lokaci a wajensu ya suka ɗauki lokaci an ruwaito daga ɗaya daga cikin tabi'ai wani ya ce mace masa magana ya ce kallim ni ya anir ya ce amsi shams ce ya halin ba ka mun magana kullum sai ka zo ka wuce ba ka mun magana ba ka da lokacin hira da ni sai ce masa amshi amsiki shamsa rike min rana wato yana nufin kada rana ta karu ko da sakon ɗaya ne domin rana ai lokaci na da alaka da ita a cikin rana ne ake kirga lokaci daga cikin hanyoyin da ake bi na kirga lokaci akwai rana shi yasa kuma daga ɗulu'in ta wato fitowarta zuwa zuwa eh, irtifa'in ta ɗaukako da isfar da ya zama ya haskita zuwa a kai matsayin da za a ce gashi ta yi an shiga duha wato hantsi har zuwa lokacin da za a ce gashi ta yi zawali wato lokacin a zahar ya yi waɗannan su ne lokuta har lokacin da za a kai a ce gashi ta fara istirari eh, wato ta fara jajjaje ko ruwan kwai har lokacin da za a ce kai wato ta faɗi to shine sai shi wannan malami rahmatullahi alaihi sai ke ce ma wannan da ya ce masa ya masa magana ya ce kishinsa a rike min rana kada ka bari ya rana ta karu da suka zai ne tafiya da sai in yi ma magana amma in wannan maganar da zan maka za ta ja lokaci ya tafi ya karu kudin da suka zai ne to wanda lokacin ka wanda lokacin da zan tsaya ina ma magana wato lokaci na da tsada a wajen su magabata sai daga cikin magabata yana cewa wallahi na sama yana faɗa ma almajiransa cewa na samu sahabbai malamanmu sun fi kula da lokacinsu fiye da yadda ɗayan ku ke kula da kuɗinsa fiye da yadda ɗayan ku ke kula da kuɗinsa sahabbai ba su yi da lokacinsu ya tafi abin zawo sakon ɗinsu su ne almajiran annabi sallallahu alaihi wa Sallam wanda ya karanta da su muhimmancin lokaci sai daga cikin malamai kamar da al-imam ibn abi duniya rahmatullahi alaihi ya fito a cikin littafin sa alamun layali wal ayya asari namba ta yake cewa daga abdurrahman bin zubair al sai daga cikin malamai gabata yace laisa yawmun illa wa huwa yunadi ana yawmun jadidun ليس من يوم إلا وهو ينادي أنا يوم جديد وأنا عليكم شهيد ابن آدم إني لن أمر بك أبدا فاعمل في خيرا فإذا هو أمسى قال اللهم لا تغدني إلى الدنيا أبدا wannan babban malami الإمام عبد الرحمن بن al-yali ya ليس من يوم باب babu babu wata rana babu wani yini da rana za ta fito illa huwa yunadi face sai ta kira sai wannan yinin ya kira ɗan adam ya ce masa ana yawmin jadidun ni sabuwar rana ce shi yasa ya ake ce ma al-lail wa nahar al ne kamar yadda al-imam ibn durayd rahmatullahi alayhi yake fada cikin maqsurarsa yake cewa innal jadid idza ma ya ala jadid adniyahu lil bila innal jadidain lallai sababbi guda biyu idza ya ala jadid idan suka jujjuyawa ga kan wani sabo jadidan nan ana nufi al-lail wa nahar wato dare da ko koyaushe dare sabo ne koyaushe yini sabo ne yinin jiya bayi da alaka da na yau na yau bai da alaka da na gobe na gobe bai da alaka da na jibi na jibi bai da alaka da na gata na gata bai da alaka da na citta haka daren jiya bai da alaka da na yau na yau bai da alaka da na gobe na gobe bai da alaka da na jibi na jibi bai da alaka da na gata na gata bai da alaka da na citta ko da yaushe dare sabo ne allailu da'iman jadidun wannan naharu da'iman jadidun dare kullun sabo ne sannan yini ma sabo ne kullun sababbi ne shi yasa kake ce musu aljadida ne idza matula ya ala jadidin azni ya bila in suka jujjuyawa ga wani sabon jinjiri aljadid nan shi kuma shine yaron da aka haifa azni ya bila to sai sun kusantar da shi zuwa ga mutuwa shine bahaushe yake cewa ana kwana ana tashi wata ran jariri an gobe to ba an gobe ma wata ran jariri dattijo ne wata ran jariri shine za a ce ya zama gawa suna ka samu cika da imani to kowace rana shi wani ne bayani ya ce ana yawmun jadidun wa ana alaikum shahidu ni fa sabo ne na zo a gare ku sannan kuma zan muku shaida a wajen Allah subhanahu wa ta'ala abin alkhairi kuka aikata koko abin shafi shi yasa ibnu ibnu abdiyya rahmatullahi alaihi ya kira wannan littafin nasa kalamun layali wal ayya wato maganganun da jararraki da kuma kwanaki suke ce wannan rana sai sai ta maka magana sai rana ta ci gaba da ce ibna adama ya kai ɗan adam inni lan amurra bika abadan ka sani ba zan taɓa shuɗewa a gare ka ba فاعمل في خيرا صدق فأيكت الخير وتبديو إنك فبذاك ساك جميلة لن أمر لن أمر بك أبدا لن أرجع إليك سينا مدن ساك داوا باب كرة كرة باب ما in yini ya tafi to shi kenan ya tafi ayyukan da mutum cikin alkhairi ya aikata a wannan yinin nasa shi kenan in ku kashe yinin sa yayi da sharri to shi ma haka fa idza huwa amsa idan kuma ya yammaci wannan da safa kenan idan ya yammaci qala allahumma la taguddani ila duniya abada in yamma sai sai wannan yinin sai sai ya Allah kada ka sake mai da ni duniya har abada shi kenan sai tafi Allah kuma ya amsa addu'arsa wani sabon yinin mutum zai zo shi yasa mutum ya ci gajiyar lokacinsa a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ara masa kwanaki da satuttuka da watanni da shekaru da mutum ya kokari ya ci gajiyar wannan lokacin kai ya bari lokacin ya wuce ba tare da ya aiwatar da abin alkhairi ba babu kuma wanda ya fi cancanta kuma da lokacin sa ci gajiyar sa kamar ɗalibin ilimi wala siyama fi shakhsi shababihi musamman ma a farkon kuruciyarsa a daidai lokacin da kwakwalwarsa take caji a daidai lokacin da babu shawari, wato abubuwan da suke ɗauke ma mutum hankali na iyalai da rigingimin duniya da rigingimin shugabanci da nauyiyyukan da suke hawa kan mutum idan shekarunsa suka ja mutum ya ci gajiyarsa babban malami shahar ibn hausha al-ash'ari rahmatullahi alaihi ya ce ma maza yawmun min duniya illa ya kulu inda mu ya yi. babu wani ne da zai wuce a cikin duniyar nan face sai ya faɗa a lokacin da zai wuce ayyuhan nasu ana alladhi qadimtu alaikum jadidan ya ku mutane ni ne wanda na zo muku a matsayin sabo wa qad hana minni tafarrumun sannan kuma ga lokacin tafiyata ta yayi فلا يستطيع محسن أن يزداد في إحسانا دم مسلم جيزون يكون تاواني وبزي يقار هنا أبو cikina ba. waɗannan awannin da aka bani da mintunan da suke cikin awannin nan da sakonnin da suke cikin mintunan nan to su ne fi iyaka abin da Allah ta'ala ya kaddara mini idan mutum ya aiki abin arziki a ciki na a cikin waɗannan awannin nawa nashi a cikin waɗannan mintunan nawa nashi injini yake wannan bayanin to shi kenan ya sani fa ba zai iya kara wani abu ba wala yastati'u musii'un asa'a an yasta'tiba sannan wanda ya muna na aiki kuma ba zai iya ma kansa faɗa bai ce ya daina wannan mummunan aiki a ciki ba sai dai ya a gobe gobe kuma ba ni bane wannan yini fake wannan bayanin yini ne yake wannan bayanin haka magabata suka fassara su da haka ya fi ɗalibin ilimi yi ƙoƙari ka ci gajiyar lokacinka ka yi amfani da lokacinka a lokacin da kake da shi kada ka bar shi lokacinka ya kure sannan kuma daga baya ka dawo kana da na sani kana ya laita ya laita ya laita ya laita da ka ji ana magana ya laita to bala'i ya zo ya laita na nuwar نعمل غير الذي كنا نعمل سيكذي أموتا فرانا بوبا الكيامة وقد مسجد هجي اللوكة سنصبصنا شو يا ليتنا نرد إنا ما دي كيت كيت شم إنا ما دي أميد مدونية فنعمل غير الذي كنا نعمل شيء ما أيك شيء شيء رأب إن مك أيك تاينز وإن لا تنفعهم ليت ليت بذات مس أنفاني لا تنفعهم ليت ليت بذات مس أنفاني so haka don gudun irin wannan mutum da ɗan za su yi a lahira kan mutum ya zama cikinsu to ya yi kokari ya ci gajiyar lokacinsa ɗalibin ilimi yi ƙoƙari lokacinka mai tsada ne a ci gajiyarsa kai aiki da shi kai aikin alkhairi a cikinsa wannan ka ashirin da hudu mintuna da ke cikin kowace awa sakonnin da ke cikin kowane minti kada ka bari ya tafi abinsa yi ƙoƙari ka tsara abubuwa dama kake da ita ta hadda alkur'ani dama kake da ita ta haddasa sunna a sama da kuma karanta da fi'ihun da ke ciki dama kake da ita ta iya sanin aƙida ta musulunci ya take dama kake da ita ta kai san harshen larabci dama kake da ita ka koyi suluci ta san kyawawan ɗabi'u dama kake da ita ta kowane ilimi za ka iya zuba ma zuciyarka a wannan lokaci da take kuruciya to yi ƙoƙari ka ci jiya wannan kuruci taka ayyam alhajata ji fahimha ala inna alhajata ta ka shiga jiya kuruciya kuruciya ba ta dawwama ka zama sai ta tsufa ka ce alalai ta shababa ya udu yauman ta uku bi hubu bi ma fa'alal mashibu dama dai ƙuruciya ta dawo وترانا أخبره بما فعل المشيب في إنباقه شيا أبن اللابان أبن التنفايم أشين سوف أقوي أبوه أقوي أبوه بعد اللابان يأشين أنسي مع الإمام الحسن imam رحمة الله عليه سبلنا rahmatullahi كسكن كامل الدنيا يا ربما مالني الإمام الحسن البصري التابع التابعي الوائز ربما مالني تابعي وأذي الجاهل التقي الورع ربما مالني موجود الدنيا أكشي مسا كسكن كامل يا دنيا ننتكي قال أمسي تزل واليوم عمل والغد أمل يسي أمسي جيا أجل أيا رجاء وشي أنجيش أنجدي يا تكي ka in yau kake to ka jiya kuma ta riga ta wuce ba za ta dawo ba wal yawmu amilun yau kuma rana aiki shi ranar da kake ciki to ita ce za ka ci gajiya da lokacin ka kenan ka ci gajiya lokacin ka wal gado amilun gobe kuma buri ne ba ka tabbas in Allah ala ya dama sai ya saka gani in Allah bai ga dama ba za ka gani ba buri ne fata kake yi in Allah ya ga dama sai ya cika maka fatan ka in ku Allah bai ga dama ba shi kenan sai ajalin mutum ya zo ko shi kenan bai shirya ba shi sa al-yau da kake ciki ranar da kake ciki to ita ce za ka tsaya ka ayyuka ayyukan alkhairi a ciki ka ci gajiyar wannan ranar domin ita ce taka imamu sufyan ibn uyayna rahmatullahi alayhi sai daga cikin manya manyan ba'u tabi'in daga cikin manya manyan malaman hadisi sai daga cikin manya manyan malaman fiqh yace qala ba'du ahli al-ilmi wani daga cikin malamai yace al-ayyamu thalathah dan kwanaki uku ne kakar duniyar nan kwana uku ce duk rayuwar adam zai kwana uku ce fa amsi hakimun mu'addibun أبقى فيك موعظة وترك فيك عبرة واليوم ضيف عندك طويل الغيبة وهو عنك سريء الظعن وغد لا تدري من صاحبه babban malami al'imam al-hassan basari rahmatullahi alaihi ya bada amsa ya ce duniyan nan za ta ta'ayyana ne kwanaki uku ce da baki ka amsi hakimin mu'addibun jiya ka jiyan mu gabaki daya hakimun mu'addibun wani mai hikima ne kuma mai ladabtarwa jiyan mutum shi yasa aka ce hatta cikin abin da ke taimakon mutum a rayuwa ya zama mai yawa da tarihi wa qara'u adaba man qablakum 'allama hayyan man ghabar wa laysa bi insanin wala akhir man la ya'i fi sadrihi ومن وأخبار من قبله أضاف أعمارا إلى أمره وقرأوا آداب من قبلكم karanta tarihin waɗanda suka gabace ku domin ya zama muku ladabi a rayuwa rubba ba allama hanyar man gaba so wanda ya mutu yana karanta jimirai kana iya zama ɗalibin wanda ya gabace ka mamaci ne shi karanta tarihinsa karanta tarihinsa shi ne shi wancan yake cewa ba mai hankali ba ne ba ɗan adam ba ne na gaskiya man ya yi tarihi fi sadrihi duk mutumin da ya haddace tarihi baka san tarihi ba ba karanta suna cewa man na ya'rifu sira la ya'rifu al-masira duk mutumin da bai san da aka yi jiya mutu ba zai san me za a yi nan gaba ba shi yasa idan ana son a kulla mutum rayuwar shi ta lalace ga baki daya sai a haramta masa tarihin magabatansa ba zai san magabatansa ne suka yi ba magabatansa na kusa da magabatansa na nesa magabatansa na na kirki da na banza tarihi babban abu ne saboda ne amsi hakimun mu'addibu jiyarka ko jiya waninka to wani mai hikima ne babban malami ko mai ladabtarwa abin da ta ɓata jiya to sai ke kokari yau ina ka gyara me kai jiya shi yasa ya hatta tuba tuba da bawa yake idan ya aikata abu mara kyau to ai in ya lalace in ya yi abin da ba daidai ba jiya to yau ake son ya zama ya ya ya ya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin sa sahihi yake cewa inna Allah yabsutu yadahu bil layli liyatuba musii'un nahari sannan wa yabsutu yadahu bin nahari tuba musii'un layli Allah ta'ala a matsayin sa na at-tawwabur rahim ubangiji mai karban tuba kuma mai jin kai mai tusayawa mai rahama yana shimfiɗa hannunsa da daddare domin wanda ya zunubi da safe da yi ya tuba sannan yana shimfiɗa hannunsa da rana wato da yini kenan domin wanda ya sa'o da daddare ya tuba Allah subhanahu wa ta'ala yake shi ne hakimin mu'addabi hmm? sannan sai yake cewa yake cewa kama fika wa ibratan wa taraka fika ibratan ya ban maka wa'azi kuma ya ban maka abun yiwa abin da kai jiya me ya faru jiya me ya faru da na wannan ka yasa suka ce wa man wa man wa man akhbara man qablahu aqasa amaran ila umrihi duk mutumin da ya haddace kiyaye ya fahimci rayuwar magabatansa to sai ya dora wata rayuwa akan rayuwarsa sai ya zama zai rayu su biyu kenan ya kalli abin da wasu suka yi mara kyau ya guje masa ya kalli abin da wasu suka yi mai kyau ya ƙoƙarin koyi da su shi ma abin da ya ɓata jiya to sai ya ƙoƙarin yau ya zai ya gyara shi sannan waliyau mu zai zaifun indaka shi kuma yau bakuwa ce ta zo maka bako ne zo wajen ka yau ɗinka bakon kai ɗawilul ghaibaki sannan yana da tsawon tafiya in ya tafi shi kenan ba zai dawo ba an ba ka dama ka yau ka ci gajiyar dama ka da kake da ita yi kokari abinda ka bata jiya to yi kokari yau dan ka ta masa shi kuma dama ko ai abin da yake yi shi ne abin ka kyauta kai masa shi zai je ya bada labari kai hmm. in ka kyauta ma bakonka to zai je ya bada labari idan ka muna na masa kuma zai je ba da labari wa huwa an kasari uzzani ko mai saurin tafiya ne ya baka wannan rana kenan wa gadun la tadri man sahibihi al-imam al-hasan al-basri rahmatullahi alayhi yace sai kuma gobe gobe kuma ba ka san waye mai ita ba kana cikin waɗanda za su kai gobe shi yasa ai sai ka ji bahaushe yana cewa mai rabon gani Allah ka sa muna da rabon ganin gobe Allah ka sa muna da rabon ganin gobe balle kuma ke, kada sai an yi watanni goma sha biyu kuma shi ne gidaje lokacin haka babban malami a imamu hassan al-basri rahmatullahi alaihi ya siffanta duniyar nan gabaki daya haka take jiya yau gobe jiya mai wa'azi ce a gare ka yau ba ce gobe kuma baka san tawaye ba ka san tawaye ba sau da haka ya kai ɗalibin ilimi ya ƙoƙari ka ci gajiyar lokacinka ka ce a yi abin da zai amfani ka ka zama rayuwarka ka zama rayuwarka ta yi albarka ba kai wasa da lokacinka ba muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ana nuna mana lokaci yayi za mu tsaya a nan insha Allah ta'ala sai haɗu da gaba za mu dora kan wannan mutum da muke yi na kula da lokaci kuma muhimmancinsa ga ɗalibin ilimi Allah madaukakin sarki ya sa ɗalibanmu su kasance masu kula da lokaci Allah ya sa lokacin mu ya zama mai albarka domin da su gabaki ɗaya wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh